abin da ya shafi al'ada na mata yadda za su yi tsarki idan jinin al'ada ya zo sannan ya ɗauke kaɗan daga cikin karatunmu kenan na wancan mako yau za mu shiga babi na biyu albabu sani fi salati babi na biyu fi salati zai bayani a cikin sallah sallah ita ce a'azamul ibada mafi girman ibada duk wata ibada da za a yi don bautata wa Allah inda da gaba za a yi to sallah tana gaba da wannan ibada in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu imaduddin sallah ita ce ginshikin addinin gabaki ɗaya la dina liman la salatala ba addini ga wanda ba ya sallah kullu dinin laysa fihi salat fa laisa bidin duk addinin da ba sallah a ciki to ba addini bane don haka sallah ita ce ginshiki man aqama ha faqat aqama din wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da addini wanda ya watsar da ita kuma to ya watsar da addini shi yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace al'ahadu allazi bainana wa bainahum as-salat bambancin da ke tsakaninmu da su wanda ba mu ba a salat sallan wanda yake salla sunan shi musulmi wanda ba ya sallah sunan shi ba musulmi ba shi yasa idan kana sallah to ana sa maka rai da rahamar ubangiji amma in baka salla to mutum wuta zai ji a nan masallacin ne da azumi ana tafsiri suratul mudassir an zo su ayoyi sai malam namu yake cewa akwai cika-ciken shiga wuta e wutan jahannama ba yace ita ma tana da cika-cikanta wanda yaje wanda yaje cika wannan cika-ciken shikenan kaga sai je shiga wuta kenan Ya yace cikaciken su ne wanda Allah ya faɗe su a cikin suratun mudassir ma kun fi saqar qalu lamna kuminal musalli, wa lamna nakum nut'imul miskin wa kunna hudu ma'al kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al ka cikacikai hudu kenan su ne na tafiya wutan jahannama Allah kiyaye mu na farko ko shine rashin sallah domin za a tambayi 'yan wuta idan aka wurga su a cikin wuta suna cikin shan azaba sai a tambaye su a ce ma salaka kun fi sakar me ya sanya ku a cikin wutan jahannama alu sai su ce lam ku minal musallin ai ba mu kasance daga cikin masu sallah amma da Allah ya tashi zai faɗi sifofi na 'yan aljanna waɗanda suka rabauta da alkhairi na ubangiji sai aka bude da sallah aka rufe da sallah haka duk wani aikin kirki duk wani abu da zai kai mutum aljanna sallah ita ce mabudi sallah ita ce makulli qur'ani yana cewa ƙadaf lahal mu'minun sai ce allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun sune wanda za a gadar musu da jannatul firdausi kuma in sun shiga za su dawwama ne a cikin jannatul firdausi babu ranar fita sallah kenan dan haka sallah babban al'amari wanda Allah madaukakin sarki ya kaddare shi ya sanya shi a cikin masallata ya gode wa Allah sannan ya rike wannan baiwa hannu bibbiyu da Allah madaukakin sarki ya mishi kar yayi wasa da sallah ya dinga yin ta akan lokacinta shi yasa saboda mahimmancin sallah da matsayin sallah a cikin addinin musulunci lokacin da Allah maɗaukin sarki ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a garin Makka bayan ya cika shekaru arba'in aka aiko shi a matsayin annabi manzo aka so masaukar mishi da ayoyin alkur'ani a garin makka to da aka sako da ƙur'anin nan sai da aka shekara takwas ana ta ƙoƙarin tabbatar da tauhidi ana ta tabbatar da tauhidi tauhidi shine yadda da kaɗaitakan ubangiji da yadda da manzantaka ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tauhidin nan mala'ika jibrilu ne aka aiko shi ya kawo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sauran rukunan musulunci duka duka mala'ika jibrilu ne ake aiko shi yake kawo manzan Allah azumi mala'ika jibrilu ne ya kawo zakka mala'ika jibrilu ne ya sauko da shi aikin hajji mala'ika jibrilu ne ya sauko da shi amma banda sallah ita sallah ba a aiko mala'ika jibrilu an ce je kaka kai manzo na salloli guda biyar kace su dinga yi tsakanin dare da yini ba ba a yi haka ba a'a sallah matsayinta ya wuce a yi aike da ita sai dai wanda za a ba wa ɗin ya je karɓi kayansa da kansa sallallahu alaihi wasallam kuma haka aka yi jibrilu Allah ya aike shi alaihi salam ya ce ka je ka ce wa masoyi na ya zo ina kiran shi haka aka yi a lokacin da za a ba wa annabi sallah ya zo mana da ita ke an kira manzan Allah ne aka ce ya je ya je karɓo sallah aka ce malaka jibrilu ya zo ya yi sallama a gidan manzan Allah sallallahu alaihi a garin makka da daddare bisa kaddarawa kamar bayan isha an shiga gida za a huta amma lokacin ba wai akwai sallan ishan bane amma dai akwai lokacin isha sai ya yi sallama manzo Allah ya fito ya ga malaka jibrilu ita ah, ya jibrilu yau gidan kuma ya zama baƙonka ba za ka shigo ba domin yakan shiga har cikin ɗaki yake shiga annabi yana kan shi buɗansa a kwance jibrilun ya zo zai shiga ya je same shi ita to yau gidan ya zama baƙonka kenan ba za ka shigo ba ya ce a ah, ai yau ba wai na kawo sako ba ne an aiko ni ne an ce in kira ka ubangijinka yana kiranka ya ce ka zo sallallahu alaihi wa sallam haka aka yi shi ne annabi ya shiga ya shiri shiri irin na saduwan masoyi da masoyi suka fita suka tafi suka je kudus daga kudus suka wuce suka tafi sama sama ta ɗaya sama ta biyu ta uku ta hudu sama ta bakwai sidratul muntaha a can aka wuce aka je aka ba wa annai muhammadu wa wasallam salloli ƙur'ani ya gaya mana wannan tafiya da aka yi daga makka zuwa ƙudus daga ƙudus ha zuwa inda annabi sallallahu ya je Allah ya ba mu labari a cikin alƙur'ani mai girma subhanallazi asra bi abdihi laylan minal, masjidil harami ila almasjid laqta alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina eh haji wani yace wai akwai isra'i a qur'ani amma ba ni sai wani yace a a ba ba ba dai kai dai baka yi karatu ba yace yanzu duk karatunka duk a takaman karatu da kake yi baka iso wannan jami ba aini iraji yana wannan jami ne wala kadara ahu nazlatan ukura inda sidratil munta inda ha jannatul ma'awa iz ya gasha sidrata ma yaksha ma za gal zagal laƙadara amin ayati rabbih kubra ko inda da yaga wala ƙadara ahu nazlatan ukura ko inda sidratil munta inda ha jannatul ma'awa iz ya gasha sidrata ma ya gasha ma zagal basaru wa ma daga ai mi iraji ken aka ce annabi ya ga malaika jibrilu gani na biyu a ina inda sidratil Munta, a magariyar tikewa magariyar tikewa a ina ne ba can ba ne a can ne ai to kagan kacewar ba mu iraji a ƙur'ani kai maka kai karatu ba ne kawai ba kai karatu ba eh shi wai shi za shi za a jera kamar yadda muke faɗa a baki a ce isra'i da mai iraji to sai a jera magana in aka ce subhanal ladzi asra sai gaba kuma a faɗi mira ai ba haka Allah yake tsarin sa ba Allah zai faɗa a inda ya ga dama ne eh to anan haka aka yi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya je karɓo sallar nan saboda mahimmancin sallah washe garin da annabi ya dawo daga karɓo sallah sai Allah maɗaukakin sarki ya aiko mala'ika jibrilu ya ce ka je ka nuna wa manzona kaifiyar sallah da kuma lokutan sallah sai Allah ya turo da kaifiya ya turo da lokaci da yake so a mishi sallah aka zo aka yi salloli aka fara daga azahar azahar ita ce sallah number one la'asar na biyu magariba uku isha hudu asuba ita ce sallah ta biyar ba wai an ce irga sallah ka fara daga asuba in an ce sallolin farilla guda nawa in ka ce biyar lissafa sai ka fara asuba ba ka je makaranta ba in an ce lissafa salloli biyar to daga za ka fara dan ita annabi ya fara azhar la'asar magariba isha asuba to haka jibril ya zo aka yi salloli guda biyar duka jibrilu na gaba annabi yana bayansa yana ganin jibrilu sahabbai suna bayan annabi suna ganin annabi amma ba sa ganin jibrilu shi kuma annabi yana ganin jibril aka yi salloli biyar duka washe gari ma aka sake yin salloli guda biyar jibrilu ya ce to waɗannan tsakanin lokacin jiya da nazo da lokacin yau tsakanin wannan lokutan su ne lokutan sallanku kaifiya kuma da muka yi shi ne kaifiyan sallanku haka za ku je ku tai daga yau ha zuwa ranar da Allah zai naɗe ƙasarsa. To wannan sallah muhimmancinta kenan, shi ya sa Annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Awwalu ma tu hasau bihin abdu yau malkiyamati a salat. Farkon abin da za a yi maka bincike a kan shi ranar tashin kiyama to sallah in ta cika ta yi daidai, ta bi a hasa irul a'amal. sauran ayyukan kuma sai su bi sallah idan aka bincika sallolin farilla in an ga da wasu kurakurai sai Allah ya ce wa mala'iku unzuru halli abdin nawafila ku duba bawa na yana da fili? za su ce eh yana da nafilfili Sai to ku ɗebo ladan nafilan nan ku ciccike mishi farilla don aka ciccike shi kenan sai a ce mutum ya tafi shi yasa ba a san a dinga sakaci da sallah sallan nan kuma a cikin alkur'ani Allah bai ba cewa yi ku yi sallah ba cewa yi ku tsai da ita to malaman fikihu sai suka tattauna menene ma'anan yin sallah da tsai da ita yi shine kai kawai koyaya amma tsai da ita shi ne za ka yi ta a kan lokaci kuma za ka yi ta a bisa ƙa'idoji irin ƙa'idojin da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya koyar to in kai haka shi ne ka tsai da ita ke kuma tsai da sallan shi ne abin da Allah ya ɗora mana ba wai ka zo ka yi sallah anyhow bari-bari kawai kana sallah ba ruwan Allah da irin wannan domin wani mutum ya shigo masallaci ya samu za Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je yi sallah na buriburi da ya idar sai ya zo sai ya ce assalamu alaika ya rasulallah manzo Allah sai amsa sallama sai ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli je ka ka sake sallah wannan sallan da kai ba sallah ba sai je sake irin wannan annabi ya sake ce je ka sake ya je sake ya dawo aka ce je ka sake ya je ya sake ya dawo annabi ya ce wannan sallan naka ba sallah bane sai ya ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ni ban san wata sallah ban iya ba sai irin wannan amma ka koya mu to sai manzo Allah ya koya ni daki daki tun daga ikamanta zuwa kabarar harama zuwa tsayuwa karatun fatiha karatun sura ruku'u dagowa daga ruku'u sujjada dagowa daga sujjada zaman tahiya sallama haka ya koya mishi daki daki to wannan karantarwan da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi yana nan a cikin hadisai to hadisan ne su kuma malaman fiqh suka dauka sai suka guggutsira mana daki-daki gwargwadon yanda hankalinmu zai karba. to daga cikin malaman da suka yi irin wannan aiki akwai shi malam wanda yi wannan littafi na littafin izziya shi yasa yanzu yake banci babi mai zaman kansa yace mishi albabu asani babi na biyu fi salati zai magana akan sallah sai yace ne wahiya ahadu arkanil islamil khams ita sallah tana ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar rukunan musulunci guda biyar ne to sallah tana ɗaya daga ciki rukuni ne ginshiki da aka gina musulunci a kai abubuwa guda biyar ne shahadati Allah ila illallah wa annan muhammadar rasulullah sai wa kalin salar wa yi zakat da sawm ramadan wa su biyar ne to sallah tana ɗaya daga ciki allati buniya alaiha wanda aka gina musuluncin a kansu ga shi nan ma ashe sauri nake ne ko ba ga ta mala ga shi ne ce shahadati Allah ilaha illallah shaidawa ba abun bauta da cancanta sai Allah wa muhammadan abduhu wa rasuluhu shaidawa da tabbatarwa cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzan Allah ne to da yake mun gane ko yawwa saboda wasu sai su rudar da kansu an ce cikakken musulunci biyar in sun zo irgawa sai su raba kalman shahada ai kalman shahada abu ɗaya ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah shine ake kira kalman shahada mun gane yawwa to yanzu ka ce kalman shahada me kalman shahada shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to dai ke an gane yawwa kalman tauhidin shi ne ɗaya amma fa ba wai an taimaka. Allah da annabi sun zama mai sun zama ɗaya ba ba haka ba ba haka ba kalmar shahadan ita ce guda ɗaya sai ka haɗa duka amma Allah shine Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammadu saboda akwai wasu sai zunga zukitar da kwakwalwar mutane wai su a tunaninsu suna so wai su nuna girman manzon Allah sai kuma sai su haɗa annabi da mai da Allah ai wannan ba ka girmama annabi bane wannan ka kawo hauka ne ai eh ka kawo hauka ne duk wanda ya yarda da Allah sai ya yarda da annabi Muhammad wa atiullah wa atiur rasul dole ne in ka raba su wajen biyayya to kowaye ma ka bi a cikin su kai asaran daya amma wannan ba yana nuna maka cewa wai su din abu ɗaya bane a'a Allah shi shi kadai ne annabi manzon sa ne shine fiyayyen halitta shine wanda Allah ya fi so a cikin dukkanin bayin ba wani mai daraja ba wani mai matsayi a cikin halittun Allah ba mutane ba ba aljanu ba ba mala'iku ba kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan amma duk da wannan matsayi da Allah matsaukin sarki ya bashi shi a matsayinsa na bawan Allah ne manzon Allah shi kuma Allah shi ne Allah ka gaya mutane wannan ba ka zo kana wani hautsine hautsine wai kai kana kakale kakalen abin da ba haka ba garin haka ma ka je ka fada cikin wani kuskure Allah ka sa mu to sai wa ikani salat na biyu kenan sai da sallah wa is zakat ba da zakka wa saumi ramadan azumin watan ramadan wa hajji baitin lahil haram da ziyarar ɗakin Allah mai alfarma liman istara ilayhi sabila ga wanda ya samu ikon zuwa Ta gani dama rukunan musuluncin guda biyar guda biyu su sai in dalili yi da zakka da hajji su sai dalili ba ka da kudi na ruwanka da zakka ba abin da ya shafi ka da zakka ko ba ga ta wani a to kuma an je lahira Allah ba zai tambaye ka ba eh ba kai zakka ba to Allah ya baka bani gudu <laughs> ba shi Allah ma ba zai tambaye ka ya san bai baka sai haji haji kuma sai ka samu iko sahabbai sun tambaye Annabi Muhammad sun ce mishi masabi Allah ya ce limanin sada'a ilaihi sabila sai suka ce to manzo Allah me ya sabil din sai ce azaduwar rahila guziri da abun hawa sai kana da kudin jirgin sama yanzu sa kana da kudin da za ka biya na kujeran jirgin sama kana da kudin da za ka biya na kama haya na ɗakin da za ka zauna a can da kudin abincin da za ka ci har ka je ka dawo to sannan hajji ya zama wajibi a kanka sai ka biya duka sai ka je kai in kana da shi kaƙi zuwa to anan ne matsala annai muhammadu sallallahu alaihi ya ce man malaka zadan ko walam yahut wanda Allah ya bashi daman ya je ya ziyarci ɗakin Allah yana da kuɗin sai ya fifita son duniya ya kiya biya ya je ya aikin haji ba sai ce fala alaihi an ya muta yahudiyan au nasaraniya ya zaɓi duk wanda ya ga dama ko ya mutu ba yahudi ko ya mutu ba nasari duk ya zaɓi wanda yake so kaga abu ya lalace wanne ne za ka mutu ka duk wanda ka mutu asara ne ka mutu ba yahudi ko ba nasari ka samu halin da za ka je ka je ka sauke aikin hajji sai ka ƙi wai kai kana ga tafi miliyan nawa miliyan takwas ka ina yi kan ba zai je ba ai miliyan takwas din nan da zai ci gaba da juya ta kafin wani shekara ai za ka zama wani abu sai ƙi zuwa ya manta waye ya bashi miliyan takwas Allah da ya baka shi ya ce tun da na baka kana da shi ka zo ka ziyarci ɗakina ka yi ibada wasu sai su ki to in ka samu karkai ba wai ka biya da kanka ba ko ba ka da koko ba ka biya maka aikin haji ka je ka yi eh ka je ka yi ba kai wani ya zo ya dare ka da shirmiwa ah, kai ba ka da jari me me ka sai da kujeran kai waye ba kai biyu babu ha ba ka da gida ka je eh wai ba ka da gida tun nan ba kujera bai sauke farilla ba eh bai sauke farilla ba wai ya sayar da kujeran wai ya sayi gida ai ba Allah ya san baka da gida ko bai sani ba to me yasa bai baka gidan bai baka haji ka san hikima baka sani ba to tunda ya san baka da gida kuma zai iya baka gidan sai bai baka ba sai baka haji to akwai abin da yake nufi da kai sai kaka yi wannan duk ka je ka dawo ka gani amin watan za mu je ai gata malam shi kenan <laughs> Allah ya samu dace Allah ya datar da mu <coughs> ka je ka sauki aikin hajjin a nan garin malam wallahi akwai wanda aka yi biyu babu aka bashi aka bashi kujeran maka sai wasu suka ziga shi waye je sai wasu ɗakuna biyu sai je ta ya ƙi zuwa hajji kafin a dawo daga hajji ya mutu ɗakunan yaransa suka gada to shi bai kiriba mai ya ciki ina ruwanka kai babanka da bai mutu ya bar maka gida ba mai ya same ka ka rayu ko baka rayuwa eh wallahi ya je ta yi waiwai ɗakuna biyu kafin da a ce ya yadda ya tafi maka a can zai rasu wata ilma a madina ka gani ka an ka mutu an ce munafiki ba ya mutu a madina eh kila ma da a madina zai rasu abin ne shi a makabartar a. wanda annabi ya ce a iya makabartar kawai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ko hisabi babu amin Allah ga ta mala wallahi ai muna fata eh mun fito ma Allah ya kashe mu a a ga masu taron cin shinkawa ma duk mun mun hutar da su Allah ka za mu dace ah yanzu zama makoki ba zaman cece ba cece kawai ana ta cin abinci kawai a ga mutatan kawai mu shi kenan mun hutar da su ba wani magana da fi shinkafa Allah ka samu dace wassalatu sallah ha ita ce mafi girman rukunan musulunci ba da shahada tsaye bayan wannan shaidawan guda biyu to ba abin da ya kai salla shahada tsaye shine wannan kalman shahada in ka cire kalman shahada to a cikin rukunan musulunci ba abin da ya kai sallah sallah ita ce babba man ha wanda ya tsaye da sallah faqad aqama din haqiqa ya tsaye da addini wa man ha wanda ya bar sallah faqad taraka din ya bar addini <coughs> ka gani ko yaran mu Allah ka shirye su sai mutum ya ki sallah baya sallah amma kuma baka yi saka ce mishi kafiri ba ba zai yadda ba ba zai yadda ba kuma baya sallah kuma dazumin karanta hadisi annabi yace al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salat bambancin mu da su sallah ne su waye ana nufin kafirai to su kuma yara sai su ki amma kuma suna da bakin ma cewa wani wai kafiri bayan kai ma baka sallah ولوجوبها خمسة شروط saboda wajabcin sallah a ce sallah ta zama wajibi akan mutum khamsatu shurut akwai sharadi biyar sai waɗannan sharuɗan sun cika akan mutum sannan sallah take zama wajibi akai duk wanda waɗannan sharuɗan ba su cika akan shi ba to sallah ba wajibi bane akan shi na farko al-islamu musulunci kafiri talla ba wajibi bane a kai amma musulmi duk wanda yake musulmi ne to yin sallah ya zama wajibi a kai in bai ba za a tambaye shi wal bulugu balaga ihtirazan min al atfal kin banda kananan yara yaro dan karami sallah ba ta zama wajibi a kan shi amma wannan ba wai ya nuna cewa ba za a sa yaron yayi bane ba za a dinga sashi yana yi saboda ya fahimci cewa lalle sallan nan abu ne mai mahimmanci a kansa ya saba ya koya ya iya kafin ta zama wajibi a kai shi shi yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace muru auladakum bis salati wa hum sab'i sinina wadribuhum alaiha ko cewa ku yi wa ƴaƴanku umarnin yin sallah in sun kai shekara bakwai idan sun shekara goma ba sa yi a zane su in ba sa idan su gane cewa wannan abu mai mahimmanci an ce a buge ne sun kai shekara goma in an ga suna sakaci da sallan saboda a nuna musu mahimmanci da kuma wajabcin yin sallan a kansu kafin ta zama wajibi to amma ko da sun yi sallan fa ba su da lada mun gane ba ladan da Allah zai ba su saboda ba a rubuta alkalami bai hau kansu ba amma ladan sallan da suka yi za a ba wa iyayensu mama da baban su ne za a ba su ladan sallan wata mata ta haɗu da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a hanyar maka sai ta shikenan sai annabi ya ce musu manil qawm ku suwaye da daddare aka haɗu annabi ya ce ku suwaye sai suka ce mu ne su ne su ne su ne za mu tafi aikin hajji ne sai su ma suka ce wa man anta kai kuma kai waye sai ce rasulullah ni ne manzan Allah sai wata mata wu sai ta ɗaga wani yaro sama aka ɗanta ya rasulallah alihaza hajjun wannan yaron in na je da shi aikin hajji yana da ladan hajji annabi ya ce na'am walakil ajar yana da lada amma ke Allah zai ba wa ladan ba shi ba shi yasa ka dauki yaron ka kuka je masallaci kuka yi sallah to ladan sallan shi kai za a ba in aka baka naka sai kuma na yaron ka kuma sai sai a dada baka a gani shi yasa anan sai ya ce walbulugu balaga wal'akalu hankali mahaukaci sallah bai wajaba kan shi ba idan haukan Allah da annabi sallah bai wajaba kan shi ban je lahira ma Allah ba zai tambaye shi ce ya ba kai sallah ba saboda Allah bai ba shi hankalin da zai yi sallah ba amma ba masu shaye-shaye da za je su yi shaye-shaye hankali ya gushe wannan in bai salla ba ana na ana lissafin sallolin da bai yi ba in an je lahira Allah zai tambaye shi menene ya sa ka sha wani abu da na haramta ka zo ka haukace ka zo ba ka sallah ka haukata kanka Allah ka kiyaye masu yi Allah ya sa su bari wanda ba sa yi Allah ya kiyaye wartifa'u mil haidi Ɗaukewan jinin al'ada ya wajabta sallah idan mace tana al'ada ba sallah kanta Allah ya yafe mata wan nifas jinin haihuwa in mace ta haihu tana zubar da jinin haihuwa ba sallah kanta sai ran da jini ya dauke wa huduru waqti salati shigowar lokacin sallah halartar lokacin sallah ya wajabta sallah kaman yanzu dukkanmu nan ba wanda sallan magariba ta wajaba kai shi saboda me saboda lokacin bai yi ba mun gani bai zama maka wajibi ba shi yasa da yanzu mutum zai mutu ba zai je lahira a ce mishi ya baka yi magariba ba a lokacin da ya mutu sallan magarba ba ta yi ba amma a ce yanzu lafiyanka kalau kuma ba ka yi a zahar ba ko latar kalau ba gaira babu dalili sai ka zo ka mutu to za a tambaye ka nisa ka yi ba lokacinta ya yayi kaki yi me kake dole za a tambaye ka amma magariban da lokacinta bai yi ba shi wannan ba za a tambayi mutum sai ya ce sai ce wata jibu bi awwalil waƙati? sallan tana zama wajibi ne a farkon lokaci ana cewa lokacin sallah yayi to sallah ta zama wajibi wujuban muwassa'an wajabci wanda yake mai yalwa saboda lokacin yana da yalwa faman jahada wujubaha wanda ya jayayyan wajabtin sallah aw shay'an min wajibatiha ko wani abu daga cikin wajibabbun sallah aw shay'an min arkanil islamil khamsa ko yayi jayayya da wani abu daga cikin rukunan musulunci guda biyar fa huwa kafirun wannan kafiri kamar yanzu sai wani ya zo ya ce sallah ba dole ba ne a ƙudu sallah ba dole ba to mutum ya kafirta saboda Allah ya ce sallah dole kai kuma ka zo ka ce sallah ba dole ba ka kana karo da Allah kenan to karo da Allah kafirce ba sallah kawai ba duk wani koda wani abu ne a cikin sallah a ce ruku'u sai wani ya zo ya ce ayin kana sallah kawai in ka karanta fatiha da sura kawai ka tafi sujada sai aka ce ruku'u ba ya ce ai ruku'u ba dole ba ne to wannan ma ya kafuta ko kuma wani abu daga cikin rukunan musulunci wani ya zo ya ce maka ai azumi ba dole ba ne ya kafurta hajji ba dole ba ne ya kafurta sai ɗayan azumi ko zakka ce zakka ba dole ba ne. ya kafirta ha gani da haka abinda yake waɗannan guda biyar ɗin duka rukunan musulunci nan duk wanda ya yi musun guda ɗaya ya kafirta murtattun ya yi ridda ya yi ridda ya fita musulunci ta salasa ta ayyamin za a ba shi dama kwana uku ya tuba fa in taba in ya tuba shikenan Allah zai yafe mishi wa illa in bai tuba ba kutila za a kashe shi alkali ne ya kashe shi ba kai ba a to shirme wani yaro a nan ƙasa ka wai wani ya yi ridda wani ya yi ridda kawai ya je na shan shayi ya je samun karan shaf <laughs> ya zabga mar aka kawai da ya buga mishi aka kawai sai baje a wurin mai shayin tun da ya gudu har yau da ya ba ya gudu abinsa ya tafi garu a tun hannu za ce a ina abin ya faru za ce a wurin mai shayi in an tashi tattara shi ma mai shayi sai ya zo ba haka ba ne hukuma ne suke yanke hukunci wa wanda ya yi ridda ba wai ɗaiɗaikun mutane ba shari'ar musulunci tana da tsari in an ce ɗaiɗaikun mutane ne ai za a zama zai zama yaƙi domin wani haka kawai ma yana jin haushinka sai ya ce ka yi ridda ko a ji a rufe ka da duka ko to ba kai ba ne hukuma ne za a kai shi wajen alƙali sai alkali sai ya ce an ba ka kwana uku sai a kai shi riman nan da kwana uku ka tuba yana nan a tsare a ƙarƙashin kulawar gwamnati yau bai tuwa ba gobe bai tuwa jibi an kawo shi wajen alkali yaya ka tuba ya ce shi bai tuwa ba shi sallaba dole ba ne sai alkali ya zartar mar sai a ce a ji a kashe shi an gani wa man aqarra bi wujubiha wanda ya tabbatar da wajibcin sallah wamtana min fi'liha amma ya ya yace sallah dole ne sallah wajibi ne amma ban ga daman yi kaga suna da bambanci da wancan wancan yace sallah ba dole bane shi wannan ya musanta abinda Allah ya tabbatar ne amma shi wannan ya tabbatar ya ce sallah dole ne amma ni ban ga daman yi ba to in tuzira ila an yabqa min waqti daruri za a saurara mishi har sai wannan sallar da ya ƙi lokacin larurinta ya saura miqdaru raka'atin kamilatin gurgudan za a iya samun raka'a ɗaya cikakkiya kaman yanzu da ranan nan ne yace sallah dole ne amma ban ga daman yi ba to za a ba shi lokaci har zuwa kaman karfe shida da rabi na yamman yau a ga zai ko ba zai yi ba failam yusalli idan bai yi sallan ba utila bitaifi a kashe shi da takobi haddan a bisa haddi amma ba kafirci ba wanda ya ce sallah ba dole ba utila kufran za a kashe shi a matsayin ya kafirta da aka tinda an kashe shi a matsayin ya kafirta to gawansa ba za a yi mata sallah ba za a kai gawan shi makabartan musulmi ba kafiri ne amma wanda ya ce sallah dole ne amma ban ga daman yi ba aka saurara mishi ya kiyayi tun an kashe shi kuma za a mishi sallah mun gani kuma za a kai shi makabartan saboda shi musulmi ne saboda bai yi musu sallah ba shi bai ce sallah ba dole ba ne sallah dole ne amma shi ya ce bai ga daman yi ba ne to wannan har yanzu yana nan a musulmi to tun da musulmi ne to in aka mishi haddi za a mishi sallah ku za ku mishi jana'iza ku za ku je ku binne shi kuma ku za ku roƙa mishi Allah ya gafarta mishi kuskuren da yi amma wancan da ya musanta abinda da Allah ya faɗa to shi wannan ya fita a musulunci wannan ba shi ba Allah ya kare Allah ya samu gama da duniya lafiya ka ji ashe gashi nan ma ba Wai salli alaihi ko? shi wanda aka kashe shi a bisa hajji za a mishi sallah ghairu ahlil fadli amma fa ba limamin gari ne zai mishi sallah an gani? a a kuma ba za a je a nemo wani babban malami a zuwa ce ya marme ya mishi sallah wasalahi ba wai ma'abuta gyara a je a samu wani mutumin kirki wanda a gari ana ganin mutuncinsa a ce ya yi wa wannan da ya ce ba zai yi sallan ba ya mishi salla, ba haka ba za a namo wani ne ma wanda ba a ma san da shi ba ma wanda ma ba a san shi a layin almajiranci ba ma shi ne zai ma shi zai ma salla, saboda hakan ya zama wa'azi ga 'yan baya za ce a ah, kaga wanda ya ƙi sallar nan da ya mutu ma kaga wanda ya ma sallah fa sai waye sai a faɗo ni. wanda kwata-kwata ma ba kowan kowa ba ne ma a cikin al'umma shi ya mishi sallah to ka wani gobe zai kiyaye wai dufanu fi maqabiril muslimina za a je a binne shi ame a makabartar musulmi wala du masu kabro ba za a shafe kabarinsa ba wala yuqtalu bil fa'itati ba a kashe mutum wai dan wata sallah ta tsere mishi sai bai yi wasu sallolin ba sallan shekaran jiya ma bai yi ba amma kuma yanzu mun zo mun yi sahu da shi muna yi a wannan ba wanda zai kashe shi sai dai za a yi man nasiha wani kaga wasa da sallar nan da kake yi to ba kyau Allah ya ce fawailul lil musalli allazina an salatihim sahun in kana irin wannan ka je lahira akwai matsala to shi kawai sai dai ku mishi wa'azi amma ba shi ba wani kashe shi da zaku saboda shi bai ce ban ga dama ba wayi umaru saliu biha ana yi wa yaro karami umarni da yin sallah lissab'i sinina in ya kai shekara bakwai wai durabu ala tarkiha in yaro ya ƙi yin sallah za a bige shi darban gaira mubarrahin duka ba ba mai jin ciwo ba wanda zai jima ciwo ba iza balaga ashara sinina in ya kai shekara goma bai yi ba shi kenan Allah ka mu dace a nan za mu tsaya insha Allah wannan muka yi daidai Allah ya dama alada wanda muka yi kuskure Allah mu ɗauki sarki ya gafarta mu amin wa iyakum nam wa iyakum nam eh eh Ah, ai ba wani hukuncin da za ka faɗa ta sai an tambaye ka a gani aure ba dole ba a wurin wa eh? sai sai ba bada ansa eh in ka faɗa ansa shine a hukuncin hukuncinta kuma zai zai tsu domin me a musulunce aure yana iya zama dole aure yana iya zama ba dole amma gawa hagan don haka shi aure yana iya zama farilla yana iya zama sunna yana iya zama makaruhi yana iya zama haramu dangane da mutumin da ake magana a kai idan yanzu namiji ko mace wanda yake da halin yin aure kuma ba zai iya zama ba mata ba to aure dole ne a kai ha gani? mutumin da ba zai iya zama ba mata ba amma kuma ba shi da halin yin auren ka gane amma kuma ba zai iya zama babu ba suna ne a kan shi ne za mu karanta wannan littafin cewa idan ba za ka iya rayuwa ba mata ba amma kuma ba ka da halin da za ka yi za ka ciyar da mata to za ka iya yin auren ko da da shubuha ne ma ka ciyar da ita ka ciyar da ita da shubuha ka kare kanka ga barin haram to kaga gara shubuhan aidami da eh eh kana da <laughs> dinga dan harkallan ka eh shine ga malaya maka akwai dan harkalla ai ka gane <laughs> ai ne shine shubha saboda ne shi yawan bige-bige za ka ga akwai halal akwai haram a ciki wani wuri za yi ci halal wani wuri kuma sai ya zama mai to harƙallan ke na to gara ka yi harƙalla ka ciyar da mata in dai ba za ka iya zama ba a wuri ba a maimakon ka je ka yi zina amma fa littafi sai ya ce sai ka yi iya ƙoƙarinka kuma wajen neman halal ɗin wajen nisantan harƙalla akwai wanda aure yake zama haram a kan shi mutumin da yana da abin da zai aure yana da gida yana da sana'a yana da kuɗi yana da komai amma fa ba zai iya biya wa matan bukatanta a matsayinta ta mata ba to haramun ne ya aure sai ta ce aure ba dole ba sai mu ce gawa gawa in ta ce ga mutumin da ba zai iya sauke nauyin auren ba sai mu ce kin faɗi gaskiya amma ta ce aure ba dole ba muka ce gawa ta ce ga kowa sai mu ce ƙaryanki kin yi ƙarya kin yi karo da maganan manzan Allah manzan Allah ya ce aure sunan ne wanda ya ce ba shi ba sunan annabi ba annabi ba shi na aka ce ba dole ba ne ga kowa da kowa to kin yi karo da maganan manzan naka ba maganan da za ka tsundumu ciki ne kawai ba bincike ba gaira babu dalili da haka tun da ta shiga social media ta ta yi maganganunta ina ruwa ma ni ina ruwa na ma da ita da zan zo ma magana a kanta ba ta ita ba darajanta bai kai mu bata lokaci mu yi magana amma wani magana da muka yi tambayin da kai ne kai ka kai a yi karatu don kai don a waye maka da hankalinka da iliminka tun da kana zuwa makaranta amma don don ita ne a social media mu ina ruwa. eh in ta ce ya aure ba dole wawo ta je ta eh, amma da ta zo nan ne sai ta ta gaya mana ta ce ai aure ba dole sai mu tambaye ta mu ce gawa in ta ce ga wanda ba zai iya daukar nauyin auren ba sai mu ce kin faɗi gaskiya haka shari'a ta faɗa in ta ce ga kowa da kowa mu ce ƙarya kike yi ba haka annabi ya faɗa ba haka ba ku amma ka san mutane su suna da son surutu da abin da ya shafe ka da abin da bai shafe ka ba wai kowa yana son shi sai ya yi ne sai ya yi makana ai kaza kaza surutu a dinga surutu ba kai ba yi akwai mutumin da ba abokin maganan ka ba in kai magana a kai ka faɗi ka faɗi Allah ka samu da shi amin amin mal nan za mu tsaya insha Allah Allah ya kai mu wani mako sai mu ci gaba daga inda muka tsaya da fata mun muka yi daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah masaukin sarki ya gafarta mana lama lama ne a tsaita wala limama na ata. wala in fawzal jadd min kal jadd lama ina nas'aluka min kulli khairin ta'alaka min muhammadun nabiyyuka rasuluka sallallahu wa sallam wa na'udhu bika min kulli sharrin ista'adaka minhu muhammadun nabiyyuka wa rasuluka sallallahu wa sallam wa antal musta'an wa alayka al walat la ilaha illa billah al azim sallallahu wa sallim wa barik wa antum akrim ala habibika wa rasulika wa sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa ta'ala ma yasun sawa muslimin alhamdulillah amin wa iyyakum